Da yammacin ranar Litinin dinnan nan ne dai masu aikin ceto suka kammala aikin lalubo mutanen da jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a garin Galkogo da ke gabar ruwan Shiroro ta jihar Niger Najeriya. Tun a ranar Asabar ɗin ƙarshen makon da ya gabata ne dai jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da kimanin mutane ɗari da akasarinsu 'yan gudun hijira ne. da ke komawa gida bayan lafawar hare-haren 'yan bindiga da suka addabi yankin na Shiroro. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce ya zuwa yammacin litinin dinnan dai sun gano gawarwakin mutane talatin da biyu sannan yara ƙanana guda biyu sun ɓace. yanzu adadin mutanen da suka rasu ya kai mutum talatin da biyu wayanda ba a gani ba ƙananan yara ne guda biyu wanda ana tunanin 'yan shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu ne ba a gani ba su biyu. Dama eh, mutane nawa ne ke cikin wannan jirgi haka magashi an ce kwale-kwale ne. Ana tunanin da kusan mutum ɗari ne suke a cikin kwale-kwalen amma daga baya kuma bayanan da muke samu ba su kai mutum ɗari ba amma dai adadin waɗanda suka rasu yanzu da waɗanda ba a gani ba mutum talatin da biyu an ga wakinsu an yi musu jana'iza Hmm. mutum biyu su ne ba gani ba. To yanzu an dakatar da neman gawawaki kenan. Eh to mutum biyu ne ƙananan yara ba a gani ba hasashe dai eh. waɗannan su ma gaskiya sun riga sun riga mu gidan gaskiya ɗan shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ba abin da zai iya a cikin irin wannan ruwa. Mamman sarki ya rasa 'yan uwansa guda shidda a wannan haɗari na kwale-kwale ga abin da yake cewa. Eh abin da na ji ta da yara mutane suna nan ne tare da amma su don da sun yi kwana biyu lokacin barayin da sun koro su a kauye sun ce za su koma eh, komawansu din ne on saturday to komawa din ne da ma ta abin da ya faru to duk sun mutu su shida din yan uwan naka eh sun mutu eh, sun mutu wannan matsala ta hadarin kwale-kwale dai kusan duk shekara ana samun ta a jihar Niger to amma shugaban hukumar bada agajin Alhaji Ibrahim Inga ya ce gwamnatin jihar Niger na ɗaukar matakai na rage yawan asarar rayukan da ake samu a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwalen. Gwamna ya riga ya ba da umarni na a nemo hanyar da za a yi a taimaka ma mutane don a kauce ma shiga irin wannan haɗari don wannan rashin rayukan ya yi yawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.